ishlaka rizqa ainun adamul istihlal yaro ya faɗo ya mutu bai shura ba bai motsa ba bai kuka ba bai gado ba a gado ne shin shakkun fil maut an zo iske makusanta ko da uba kowa da ƙani sun mutu bai asidin ba mai moki ba sai wanda ya rigaya ba Ko ne bai gado wani lam waladun mula'ana mutu ya ce ciki ba shi ba ya kai su har kotu sun kai li'ani da matar to iyan ka haife shi komi dukiya ta uban bai dawowa ya ce ai ɗanai ne da ya yi kuskure ya tuba yanzu ya zo ya yi dangantaka da shi bai abin nan ah, ishilaka ra shine riku bauta ta hana gado ba a gado bai gado zayu wala zinan bai gado ubanai ubanai bai gadonsa eh kafu qatalul amdi eh abin nan kafu iktilahul din bil kufri wal islam babu gado mun gama waɗannan abin nan yanzu insha Allah darasi na gaba alwari suna mira rijali satu minan nisa'i na na <coughs> eh eh eh baiko eh eh

magana a wurin an kai wata tambaya a kan ya ce da yana cewa da an yi bai ko ƙarni ya kama amma yanzu ya ce ƙarni bai kamar da ya ce da dalilin shi shi da malamin shi samu wannan magana mm. a shekaru abokan mamman mm. mm. saboda haka ƙarni ya ba haka ba saboda ya da ya ce da ka zuwa da ba ya ƙarni kuma masu basuwa ba da niyyar a suka basuwa to ya jawo wani nan na amur ya shi ya yanzu bai ko ba a ba kuma ya tabbata sai tun da babu Eh to ai kazan ita shari'a da zahiri take aiki. zahiri wagga sura ɗaurin aure ne amma niyya abu ne wanda an baɗi ne sai a bar ma Allah na na dangane da irin wannan hujjoji da ake ba wa ƙananan almajirai ana rikita musu a hmm. shi idan na tashi yanzu misali iya ta kama ni zuwa kwato hmm. sai ne ta kawai hmm. ina cikin ta tahiyya sai sallah ta kama hmm. shi ke tun da ban yi wani ya kasar ba daga gwadon gaji hmm. shi ke ban kasar kuma in ni kasar ba ta yi ba a ta yi mana to akar makalla irin waɗannan abubuwan suna ɗan rikita mana mu ƙananan almajirai a ai ita ni ya kasaru lokaci eh. za ka je kai wani aiki hmm. wanda akwai mun san malamai na cewa akwai ayyukan da ba ba su buƙatar ma gabatar da niyya wannan lokacin da yasu kuma in kai ka dace eh. lokacin fita lokacin fita ba sharaɗi ba ne ka ce na yi niyan ƙasar ga tahiyata sai dai lokacin sallah sannan ne za ka yi niyan raka a biyu za ka yi ba lokacin hita ba in ka hita gudun gaji ba ka yi niyan sallah ba ka hita tun da sahi har ka kai gusau lokacin sallah bai yi ba sai da ka tahi zariya sannan lokacin sallah yi in za ka yi sai ka yi niyan ƙasaru ko da yake lokacin da ka hita ba ka hita da niyan za ka yi ƙasaru ba tun da an samu shuruɗu an samu shuruɗu inta lokacin haka tun da an ka samu shuruɗu kowa in an ka yi ta shi kenan ba sai a yi niyya tun daga gida ba na akwai wani wanda ya tambaya na na hmm. hmm. No. Allah mishi ya ta tana hmm. da ta yi a'a idan abin ga za ta yi idan saki za ta yanzu ba matashi shi ne ta ta ci gaba da kammala iddata eh eh iddat ko da ya mutu eh. ya riga ya sake ta batti a ba ta gama ba saki uku eh saki batti kage nan lokacin ba matar shi bane yawa inda matarsa ce lokacin bai zama saki batti ba saki biyu ne akwai rajayi to sai abin nan ta dakulu idda ta yi ni yawa ta bi akasar ajalaini aka sai dina uh, aliyu ya ce Na. Na. Na. na'am eh cikin

sun ka ce tun da yaransa ƙanana ne abin da ya bari a kasa biyu a ba ƙyaƙyanai ƙanana su ko sauran waɗancan kuma ƙannai ne su ɗauka haka ne? Eh, ba eh? fahimci magana Mm. Hmm. salban abinda ake tambaya mamaci wanda ya mutu wannan dukiyar da ya bari da abin da ya bari sun yi musharaka ne da kan daidai ko ko ba su ba su tarayya ba su da tarayya o duk diya ne na shi karne da koyi ne suna da garin gida garin uban su a'a ba shi ba babu karne ciki wai duk ƴaƴa ne waɗanga manya waɗanga ƙanana to jama'a ai addu'a dai wannan tambaya ta kabar ta sai gobe ina ina liman yazo liman zo kai mun addu'a sallu ala nabi al-karim kama sallaita wa rahinta wa barakta ala Ibrahim wa ta'sir Allahumma ansur dinika Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil ash-shirka اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عدوا مسلما إلا هديته ولا عدوا كافرا إلا لأنته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك ردا ولنا فيها صلاحا إلا قديتها ويسرتها يا رب العالمين وباسمك بدأنا وبه هتمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ya Allah muna roƙonka don ƙudurarka don ka don albarkacin sunayenka Allah Allah ka gafarta muna a gafarta ma iyayenmu a gafarta malamanmu da malaman malamanmu a gafarta ma kulli musulmin Allah duka yan uwan musulmi marasa lafiya na gida da na asibiti da na kan hanya Allah ka sauka musu ka ba su lafiya mu kuma Allah ka ƙara muna lafiya kuma ka ba mu ikon aiki da ita wurin yadda ka yan uwan musulmi da adda bukatoci na alheri waɗanda suka aiko suna neman addu'a waɗanda ba suka aiko ba Allah ka san ka san bukatun kowa Allah ka biya mu kowa bukatun suna alheri waɗanda ba na alheri ba Allah ka walwale su kamar da suna alheri ka biya musu da mu da su baki dai wannan karatu da muka yi ya Allah ka ba mu ikon fahimtar abin da yake shine a ƙashin gaskiya ga wannan aikin ubangiji Allah kuma ka ba mu ikon binsa idan mun gane Allah muna roƙonka Allah ka sa kanka malam da alheri Allah ka ƙara masa albarka ka kawo zuriyarsa albarka mu kuma Allah ka ba mu ikon aiki da abubuwan da aka faɗa muna Allah muna roƙonka don ƙudurarka don ka don albarkacin sunayenka Allah Allah ƙara ba mu ƙarfin gwiwa na zakkuwa wannan wurin koyoshe duran da aka wannan karatun ربنا تقبل منا انك انت samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun na salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin